يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyu aya ta uku a cikin suratul ankabut mun yi dogon bayani akan sunnar Allah ta jarraba akan bayi cewa jarraba sunnar Allah ce kauniya allati la ta tagayyar ba ta canzawa babu wata al'umma da aka taɓa yi wadda ta sadaukar da kai ga Allah ta yi biyayya ma abin da Allah ya saukar face sai da aka jarrabe ta da wannan jarraba Allah yake yake tabbatar da wadda yake yin addini da gaske da wadda baya yin addini da gaske domin idan ba ta hanyar jarraba ba to ba za a iya bambance wadda yake abin tsakaninsa da Allah da kuma wadda yake yi don wata maslaha ba Allah yake wala qad fatanna allazina min qablihim ai mun jarrabi waɗanda suka zo kafin su ma fala ya alamanna Allahu allazina sadaku ay fala yumayyizanna Allahu allazina sadaku Allah yace ina jarraba ne domin na ware waɗanda suka yi imani da Allah a bayyanar da su a fili wala ya al alkazibin don kuma Allah ya bayyanar da waɗanda suke yi a baki jiya mun karanta irin jarrabar da Allah ya yi wadda kuma sanadiyar jarraba aka fara fahimtar munafukai daga cikin mutane wadda idan ba don jarraba ba da ba za a fahimce su a wajen mu'amala da sauran 'yan uwansu musulmai ba Allah ya sa mu dace ba mu ikon cin jarraba wanda zai mana Allah ya albarkace mu to za mu tashi a farkon aya ta hudu Allah ya sa albarka ciki to sai Allah ya ce أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون الله أكبر السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Allah ya ce, "Am hasiban ladina ya amalu na sayi'ati, Allah ya ce, "Shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka, Allah suna tsammani an yasbiquna Allah ya za su subce mana ne, ma'ana za su saba ma Allah su tafi babu komai, Allah ya haka suke tsammani. za ka saba ma Allah ko da ku yi sabon Allah Allah yake kuma ku ɗauka babu komai Allah ce sa'a ma ya hakumun tir da irin wannan hukunci da suke hukuntawa duk wanda ya ɗauka cewa zai yi sabon Allah kuma ya sha sabon Allah ya wuce a banza Allah yake tir da wannan tunanin in ji Allah jama'a muna ji am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati Allah yace yanzu zato suke yi tsammani suke yi su waye Allah yace waɗanda suke aikata miyagun ayyuka an yasbiquna za su wuce su sukce mana Allah yace su tafi babu komai ba abin da zai biyo baya Allah yace sa'a ma hukumun. ya munana irin abin da suke hukuntawa Allah yace wannan ba sunna ta bace jama'a mun fahimta sunnar Allah wadda ba ta canzawa shi Allah azizun ne zuntukan idan kai abin da babu kyau abin da ba daidai ba to abin da ake so ka ba ma Allah haƙuri ba ma Allah haƙuri shine kai istighfari amma idan zaka saba ma Allah ka shuɗe in za ka saba ma Allah ka shuɗe ka je ka kalli fim ɗinka ka tashi ka wuce ka tafi ka je ka kalli ƙwallonka ka wuce ka tashi ka tafi ka je ka yi saɓon Allah ka wuce ka tafi za ka biya bashi wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa ba a taɓa wani mutum duk kusancinsa a gun Allah da ya yi daidai Allah ya goyi bayan daidan ba babu shi jama'a mun fahimta ibn al-qayyim yake cewa a cikin adda'u dawa Allah ya alakantar da wahala da saba ma Allah ya kulla alaka tsakanin bawa ya shiga wahala bawa ya tsaitsaita bawa ya tagayyara da sabon Allah ya ce kamar yadda Allah ya kulla alaka tsakanin fashewa da fasawa ka je ka gwada ka ɗauki sanda ka buji ƙoyin ɗakinka in bai fashe ba baka buga ba ne in ka buga zai fashe ya ce Allah ya kulla alaka tsakanin ɗaiɗaituwar bawa da sabon Allah irin yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wuta da ƙuna in baka ƙone ba baka sa hannunka ba ne amma in ka sa hannunka za ka ƙone to haka Allah ya kulla alaka tsakanin mutum ya walaƙanta a rayuwa da kuma ya saba ma Allah jama'a muna fahimta in dai za ka yi laifi in dai za ka yi laifi in dai za ka saba ma Allah wallahi kamar kana raba goron gayyatan karka zauna lafiya ne a rayuwa wannan ita ce sunnar Allah ba ta taba canzawa ba ba a taba samu wanda ya saɓi Allah ya yi laifi kuma ya wanye lafiya ba wannan ba a taba yi a sunnar Allah ba yan muna fahimta ba a taba yi ba duk al'ummomin da muka karanta kisoshin nan laifi suka yi duk al'ummomin da muke karanta isoshin sunan laifi suka yi wallahi tallahi in dai za ka saɓi Allah ka rubuta a diyarinka ka ajiye wallahi har abada ba za ka zauna lafiya ba in dai za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba in dai za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba wannan ita ce sunnar Allah tabbatacciya ba ta taɓa canzawa ba jama'a kun ga annabi adamu abdullahi dan abbas ya ce duk abin da ka ga Allah ya halitta a cikin halittun Allah sai dai ka san wadda ka sani amma baka isa a samu wani da zai iya kiyaye adadin halittun Allah ba domin wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa dukkan halittun Allah abinda Allah ya halitta Abdullahi dan Abbas ce abu guda hudu kawai Allah ya halitta da hannayensa duk abin da ka gani in ba hudun nan bane Allah ya ce ma abin ne ka zama kawai abin ya zama abin alƙalami da Allah ya sa ya yi rubutu akan makadir ila yaumil kiyama wannan alƙalamin Allah ya yi alƙalaminsa da hannunsa in ji Abdullahi ɗan Abbas aljanna firdausi Allah ya yi aljannarsa da hannunsa in ji Abdullahi ɗan Abbas. Al'arshin Allah, Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Allah da hannunsa ya yi al'arshinsa na hudu sai annabi adam Duk abin da ba waɗannan ababa guda hudu ba ne, Allah kan ce ma abin ka zama ne kawai, sai ya zama yadda ake so ya zama kuma a lokacin bai zama. Lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu, sai ya halitta masa matarsa na na hawa Allah sai ce musu ku je ku zauna a cikin gidan aljanna mun yi karatu akan aljanna ita kanta aljanna da Allah ya halicce ta ya ce mata ta yi jawabi akan kanta da kanta iya jawabin da aljanna ta yi ta ce duk wanda ya shige ni ya ji daɗinsa Allah ya ce wa kulna ya ada muskun anta wa zaujukal jannata Allah ya ce wa qulna ya adamu Allah ce muka ce ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata je da kai da matarka ku zauna ku wala ku samu natsuwa a cikin gidan aljanna ku ci duk abin da kuke so a cikin walwala da jin daɗi Allah sai ma annabi Adamu doka guda ɗaya wala taqraba hadhihi shajara Allah ce amma kar ka kusanci waccar itaciyar da kai da matarka fatakuna min zalimin har idan kuka kusance ta to za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kansu da kansu jama'a mun fahimta shedan sai ya dinga kai kawo kai kawo akan cin wannan itaciyar Allah da kansa a Qur'ani ya ce Walaƙaɗe a hidina ila Adama min ƙwablu. Allah ya ce walaƙaɗe a ila Adama min ƙwablu, haƙiƙa mun yi wasiyya ma annabi Adamu tun tun da farko. Bana saya Allah ya sai ya da abinda muka mishi wasiyar, kun ji Allah ya ce sai ya Annabi Adamu sai ya ci itaciyar. Itaciyar da Allah ya ce karkari ya ci. sai ga gashi da matarsa sun ci yan kwa kuna fahimta bayan sun ci itaciya Allah sai ya kiraye su وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما Wa'aƙulla da Wa na da' huma Rabbu huma ubangijin sai ya kiraye su biyu da shi da matarsa sai yadda ya ce musu Alam Anha kuma Aljil kuma Shajara? Ba na hane ku kar ku ci wannan itaciyar ba? wa a Wa'aƙulle kuma ba na gaya muku ba? inna shaitana lakuma aduwwun mubin shaitan ku ne a fili zai iya bullo muku ta hanyar da zai cutar da ku Allah ya tambaye su ina kunji annabi adamu da matarsa ba su ce komai ma Allah ba kawai kala rabbana zalamna anfusana anfusana iya martanin da suka ce kala rabbana suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allah in baka yi hakuri akan wannan abin da muka yi ka ji kanmu ka yafe mana ba lanakunanna minal kafirin Allah mu mun san za mu samu kanmu a cikin waɗanda suka yi asara Allah da kansa da kansa yake fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Allah ya ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin annabi Adamu sai ya karbi waɗansu kalmomi na yabo da kirari da washi da tuba ga Allah ba ma da lafuzzansa ya yi amfani ba kalmomi ya karɓa daga mahalicinsa ya tuba ma Allah Allah ya ce fata ba alaihi Allah ya yafi annabi Adamu innahu huwa tawabur rahim ai Allah mai karban tuba ne Allah mai jin kai ne Allah ka yafi Allah ya ce na yafi magana ya kare magana ya kare amma wallahi sai da Allah ya ce mishi fita mishi daga aljanna Allah baka yafi bane ya ce na yafi jama'a in dai laifi ne da yi laifi in dai laifi ne da yi laifi na rantse da Allah da kai da matsala uwa ɗaya uba ɗaya Allah baka yafe ma annabi Adamu bane Allah ya ce na yafe fataba alaihi Allah ya ce mun yafe ma annabi Adamu amma wallahi sai da ya ce mishi fita mishi daga aljannarsa annabi Adamu da aka ce ya ci abin da yake so ya ci a aljannar ragadan hawa'u da aka ce ta ci abin da take so ta ci a aljannar ragadan wallahi sai da ya dawo annabi adamu sai ya yi noma ya ci abinci sai da na hawa'u ta dawo wallahi sai ta yi murhu tukunna ta girka abin da za ta ci mafi girman musifa da annabi adamu ya taba gani a rayuwarsa ƴaƴansa da ya aifa na cikinsa tare-tare bari-bari yana kallo akan idonsa ɗaya ya cikume ɗaya ya kashe shi ya mutu ba duka an zo duniya ba ne? ‘yan wa kuna fahimta? laifin fa an yafe laifin laifin an yafe laifin laifin an yafe laifin amma ka dubi ta'asirin abinda ya biyo bayan wannan cin itaciyar ka dubi irin wahalan da annabi adamu ya shiga matarsa ta shiga saboda ta'asirin wancan cin itaciya da aka yi jama'a kuna fahimta annabi yunus yunus ai manzan Allah ne Allah ya ce wa inna Yunusa la minal mursalin lalle yunus yana daga cikin manzanni na inji Allah annabi yunus shi wa'azi aka tura shi ya je yi wa'azi aka je aka yi tama annabi ayyub atule annabi yunus atule aka yi ta mishegantaka, aka yi ta cin mutuncinsa aka yi ta walakanta shi sai ya fusata sai ya tafi laifinsa kawai abin Allah shine me yasa ba a ce ya tafi ba ya tafi jama kun fahimta me yasa ba a ce ya tafi ba ya tafi Allah ya ce Wazannuni. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين الله يتوى ذنون هكذا النبي يونس شين ذنون إذ ذهب مغاضبا يا إندي يتفي أتكين فشي الله يتفى فظن Allah na kadira alaihi sai ya yi zaton ba za mu yi mishi komai ba inji Allah fanada fi zulmat Allah ce sai ga annabi Yunus yana kira yana addu'a a cikin dubbai a cikin ruwa inji Allah lokacin da ya fushi sai ya kama hanya sai ya tafi Allah bai bashi izini ya tafi ba annabi Yunus sai ya je bakin ruwa sai ya tsare jirgin ruwa da aka yi lodi a ciki sai ya shiga a haye da shi ya tafi abunsa Allah ya ce is abaka ila al-fulkil mashhun Allah ya ce ka karanta ma al'ummar ka labarin Annabi Yunus lokacin da ya gudu ya tafi abunsa sai ya je ya shiga cikin jirgin ruwa da aka yi lodin fasinjoji da kaya a cikin sa fasaha fa qara fa kana min al mudhhabin Annabi Yunus sai ya shiga kuri'a ana cikin tafiya sai da aka raba ruwa biyu sai direban jirgin ruwa ce an samu matsala jirgi dai ba zai iya ci gaba da tafiya da wannan lodin ba ɗayan biyu ko dai mu haƙura mu jira abin da zai faru na nitsewar jirgi a cikin ruwa ko kuma mu rage fasinja domin waɗansu tsira duka sai aka daidaita cewa a rage fasinja shine mafi alkhairi akan a jira duka a mutu sai aka ce to bai dace a nuna wane da wane da wane ba a yi kuri'a kuma kowa ya saka hannu tsakanin shi da Allah idan kuri'a ta fada kansa don maslahar rayuwar sauran mutane zai haƙure ya fada cikin ruwa duka aka sa hannu aka daidaita fasahama Allah ya ce annabi Yunus sai ya shiga kuri'a fa kana minal mudhabin sai zan kuri'a ta faɗo a kansa abdullahi dan matsud ya ce lokacin da kuri'a ta faɗo kan annabi yunus sai aka dan mishi kara ai kun san ana dan mana wannan karan sai Allah gafarta malam wannan babu komai kauce sai aka ce a saki da aka sake kuri'a ta biyu abdullahi dan matsud ya ce da kuri'a ta faɗo kan annabi yunus take annabi yunus sai ya gane cewa ba matsalar kuri'a ce ta faɗa kansa ba ya gano kawai ya taba Allah ne ya ce ba yadda za a yi kuri'ar farko ta faɗo kaina amin alfarma a sake ni in gudu kuri'ar ta sake kare ni ya ce kes ne tsakani na da wadda ya halitta saboda shi ya san Allah kawai sai ya soke maganan wai kuri'a ta faɗa kansa kawai ya fahimci wani abu ne tsakaninsa da Allah kawai annabi Yunus sai ba su hakuri kawai sai ya faɗa ruwa Allah ya ce. falsakama hulhutu wa huwa mulim sai kifi ya lankwame annabi yunus Allah ya ce yana mai abin zargi a cikin cikin kifin falaula annahu kana minal musabbihin Allah ce wallahi ba dun ya samu kansa a cikin masu tasbihi masu komawa zuwa ga Allah masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah ba lallabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun Allah ya ce wallahi da ya zauna a cikin kifin nan har ran da za a yi tashin alkiyama Allah ya baran fidda shi ba me annabi Yunus yi? ya fa ajiye wa'azi ne ba a ce ya ajiye ba iya abin da ya jefa shi a matsalan nan kenan Allah ya ce wallahi ba dun komawa da yayi gare mu yana tuba yana ban baki ba Allah ya ce da ya rabu da ƴaƴansa har tashin kiyama da ya rabu da matansa har tashin kiyama da ya bar taka bayan ƙasa har ran tashin kiyama shi yasa da aka zo ana walakanci wa manzon Allah ana cin mutuncinsa akan da'awarsa Allah sai ya ja mishi kunne ce fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti Allah yake kai hakuri da hukuncin da na tsora ka yadda nake kai da'awa kawai ka ci gaba da'awa wa la takun ka sahibil huti kar kai irin abin da mai kifin nan yayi don in kai kai ma matsalar zamu jefa ka idan ka duba alqur'ani irin waɗannan suna nan da yawa wadda annabi ne in Allah ya ja layi annabi in ya tsallake Allah baya bari balle kai in dai kace zaka saba ma Allah in kuka ce laifi da ku yi wallahi tallahi kuna raba goron gayyatan kar ku zauna lafiya ne a rayu jama'a mun fahimta Allah ya ce am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka tsammani suke yi an yasbiquna babu komai Allah ta ji suke babu komai ba abin da zai biyo baya yadda suka yi sabon Allah ya ce haka da su wuce su tafi abunsu Allah ya ce sa'a ma ya hukumun tir ya munana irin wannan hukunci irin wannan tunani Allah ya ce tunani ne mai muni ba sunnar Allah bane ka yi laifi ka wuce ka tafi abunka in uwa muna fahimta Allah ya samu dace sai Allah ya ce من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله يسي من كان يرجو لقاء الله أي من كان يرجو ثواب الله Allah ya ce duk wanda yake so ya samu sakamakon Allah a ranar alkiyama Allah ya rufa mishi asiri ya samu rayuwa irin ta gidan aljanna ya gama da duniya lafiya Allah ya ce falya amal amalan salihan ma'ana ya aikata aiki ne in dai kana so ka gamu da Allah lafiya man kana yarju liqa Allah duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya to ya tsaya ya yi aiki mai kyau sabon Allah ba na wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya bane Allah ya fa inna lahi la'at lalle ajalin Allah yana tafi lokaci da Allah ya yanke ma komai Allah yake lokacin yana tafi wa huwa samiul alim Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne wa man jahada wanda yayi jihadi yayi kokari yayi yunkuri domin ya taimaka ma addinin Allah fa inna ma yujahidu li nafsihi Allah yace yana wannan kokarin ne makansa jama'a mun fahimta duk abin da kai a duniya kai makanka ne jama'a mun fahimta duk abin da kai a duniya ka yi makanka ne idan ka kyautata ka kyautata ne makanka idan ka munana ka munana ne makanka in ka yi sadaka ka yi sadaka ne makanka in ka yi kiyamun laili ka yi kiyamun laili ne makanka sunnar Allah ce duk yadda Allah yake son ka ba za ka shuka taba a gonanka ya fito maka da alkama ba idan ka shuka taba taba ne zai tsiro duk yadda Allah yake son ka ba za ka shuka taba a gonanka Allah ya tsiro maka da shinkafa ko alkama ba in ka shuka taba taba ne zai tsiro maka kuma don Allah ba yi son ka ba za ka shuka alkama a gonan ka ya fito maka da taba ba abin da ka shuka shi za ka girba jama'a mun fahimta idan ka je ka ga gyada a gonan mutum ta tsiro sai ya gaya maka gyada ya shuka ko bai faɗa ba ganin gyada ce ta tsiro gyada ya shuka abin da mutum ya shuka wallahi shi zai girba من عمل صالحا فلنفسه Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki Allah ya ce wallahi ya aikata ne makansa wanda ya aikata mummunan aiki ya aikata ne makansa duk abinda kaga kake yi na sabon Allah kana yi wa kanka ne duk abinda kaga kake munanawa kana munana ma kanka ne limamin makka wallahi yana limanci ne makansa jama'a mun fahimta duk wanda kaga yana bin Allah wallahi yana bin Allah ne makansa a hadisul qudsi Allah ya ce in ji manzan Allah inda na farkon ku da na ƙarshenku aljanunku da mutanenku za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku a ce duk duniya kowa tsoron sa kamar manzan Allah ne Allah ya ce wannan tsoron Allah ni ba zai kare ni da komai ba idan kuma za ku daidaita a kan zuciyar mafi fajirtin cikinku a ce kowa rashin arzikinsa kamar fir'auna ne Allah ya ce wallahi ba zai cutar da ni da komai ba duk abin da ka yi ka yi wa kanka ne mai kyau ne ko mai muni Allah ya ce inna Allah laganiyun anil alamin lalle Allah mawadaci ne game da talikai baki ɗayansu in bayi suka ce gaba ɗaya ba za su bi Allah ba Allah ya ce ni ban cutu ba idan kuma bayi suka ce dukansu da su bi Allah to kuma ba su amfani Allah ba sai dai sun amfani kansu da kansu ne Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai kaffiran na anhum sayyi'atihim Allah ce wallahi za mu kankare musu miyagun ayyukansu mu yi musu afuwa mu yafe musu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun sannan za mu sakanya musu da mafi alkhairin abinda suka aikata domin duk wanda ya aikata aikin alkhairi idan ya je gaba ga Allah ranar alkiyama to zai samu sakamakon da ya fi abin da ya aikata din alkhairi Allah ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi to sai Allah ya ce إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه husnan Allah ya ce mun yi wasiya wa ɗan adam Allah ya ce game da iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa Allah ya ce ya kyautata musu iyakar kyautatawa Allah ya ce duk wani ɗan adam mun yi mishi wasiya ya kyautata ya mutunta ma iyayensa iyakar mutuntawa iyakar kyautatawa jama'a mun fahimta malam muhammadu aminul shankiti yake cewa bayan hakkin allah bayan hakkin manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hakki mafi girma akan dan adam kamar hakkin iyayensa da suka aike shi bayan hakkin allah da ya halicce ka bayan hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shiriyar da kake kanta babu wadda yake da girman hakki a kanka kamar iyayen da suka aife ka jama'a mun fahimta duk wanda ya walakanta iyayensa ba zai gama lafiya ba annabi yake yana daga cikin abin Allah baya bari sai an je kiyama a farke shine saba ma iyaye yana daga cikin abin Allah baya bari sai an je kiyama tukunna a farki abin da mutum ya yi ne ya saba ma iyayen shankidi ya ce duk alkur'ani idan da za ka yi tilawa duk inda Allah ya ce kar a yi shirka sai ya ce to kar a saba ma iyaye duk inda Allah ya ce a yi tauhidi sai ya ce a kyautata ma iyaye ya ce duk hakkokin duniya babu wani hakki da Allah ke jingina shi a jikin nashi sai hakkin iyayenka a kanka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsan وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والجار ذي القربى فالدار ذي القربى والدار الجند والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله يقول تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله يسي qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ka ce ma al'ummarka dukanku ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku abu na farko Allah tushriku bihi shay'a shine kar ku sake ku yi shirka da Allah da komai abu na biyu Allah sai ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenku guda biyu uwa da uba Allah ya ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa Yan uwa muna ji وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله يتي wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu ubangijinka ya zartas da hukunci kar ka bauta ma kowa kar ku bauta ma kowa sai Allah wa dai ni, ihsana Allah ce iyayenka guda biyu uwa da uba Allah yace ka kyautata musu iyakar kyautatawa in ma ya bulugan na inda bara a hadu kuma idan ɗayansu girma ya cin mishi yana tare da kai auki lahuma ko dukansu biyu uwa da uba girma ya cin musu kana tare da su Allah ya ce fala ta kulla kuma uffin karka yadda ka ce tir ko ka yi tsaki wa mahaifanka al'uf shine kalmar da ta fi kowace kalma sauki a bakakin magana wadda an daidaita duk tashin hankalin mutum yakan iya haƙuri in an ce mishi ofin Allah ya ce to fala ta kulla kuma ofin karka ce wa mahaifanka ofin walatar har kuma karka tsawatar ma iyayenka tsawatar ma iyaye shine daga murya akan iyaye ko da magana ake wa kulla kuma kaulan karima ka gaya musu magana na karanci duk lokacin da za ka yi magana da su abdullahi dan abbas ce wa kulla kuma kaulan karima ka faɗa ma iyayenka magana na karanci yace ya shafi tuba musu daga abin da ya bata musu ransu in uwa kuna fahimta idan mahaifiyarka ta ce ba na so ka sake zuwa waje kaza to bayan ka ce ka bari kuma sai ka tuba da wancan zuwan da kai ma ya bata mata rai kafin ka gama lafiya واخفض لهما لهما جناح الذل من الرحمة وقرا يرحمهما كما الله يكفي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي علن لهما جناح الذل من الرحمة Allah ya ce kuma ka sassaukar da fuka jin kai akan mahaifanka ma'ana ka lullube mahaifanka Allah sai kawo ibarar da lafazin aljanaha fiffike domin kaza ko tsuntsuwa takan lullube 'ya'yanta ne da fuka-fukanta idan da za a yi ruwa mamaku wadda zai zo ya yi malale a cikin al'umma kaza idan ta kwanta a kan 'ya'yanta ta kife ruwan da ake yin ba su jin karansa iskar da ake yi ba su jinta sanyin da ake na ruwan kajin ba su ji kuma inda suke ruwan ba zai iya shiga ya taba mata ƴaƴanta ba sai dai idan ta ɗaga fuka-fukanta su ƴaƴan su ga waje ya jike an yi ruwa Allah sai ya ce to ka lullube iyayenka ma'ana karka yadda wani abu ya taba maka iyayenka karka yadda ko ruwan sama ya buga maka uwarka duk abin da zai taba maka iyayenka Allah kar karka yadda da shi duk abin da zai kuntata ma iyayenka karka yadda da shi duk wanda ya bar mahaifansa suka walakanta wallahi sunnar Allah ne ba zai bar duniya lafiya ba jama'a mun fahimta waqtin da kuma janaha dhulli min rahama Allah ya ce ka lullube iyayenka da fuka-fukan jin kai da rahama akan su ma'ana ka kife iyayenka ka rufe iyayenka karka ka yadda wani abu ya taba maka mahaifiyarka kar yadda wani abu ya taba maka mahaifinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir annabi yace ba na ba ku labarin waɗansu babban bala'i salasan guda uku ba kalu bala ya rasulullah suka ce gaya mana manzon Allah kana na farko yace al ishraku billahi na biyu annabi sai ce wa uququl walidaini laifi in dai ba shirka da Allah bane to ba abin da ke bayansa kamar a ga ka saba ma iyayenka jama'a mun fahimta wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulallah man a haƙƙun nasi bi husni sahabati manzan Allah dukkan cikin mutane wane ne ya fi cancantar ya ji daɗin zamantakewa da ni rayuwata dukkan bayin Allah wa ya fi cancantar ya ji daɗin rayuwa da ni annabi ya ce mishi ummuka mamanka kala ce sun maman ya rasulallah bayan mamana sai wa manzan Allah kala annabi ya ce ummuka mamarka ya sake cewa sai wa manzan Allah ya ce mishi ummuka mamanka sai wa manzan Allah ya yace mishi abuka sai babanka jama'a mun fahimta duk yadda abokanka suka ce kana da kirki idan mamanka bata ce kana da kirki ba kayi kirkin banza da ba zai amfane ka ba duk yadda mutanen anguwa suka ce kana da kirki duk yadda abokan zama suka ce kana da kirki abokan ofis suka ce kana da kirki a kasuwa aka ce kana da kirki matukar uwarka ba ta jin daɗin ka wallahi ka rufe kofa da barawo a ciki duk daɗin ka da al'umma suka ji wallahi ba zai amfane ka ba a ranar alkiyama annabi ya ce sai ya san duk duniya wadda zai gwada ka ya faɗi alkairinka annabi ya ce uwarka ce a gaba da kowa sai babanka jama'a mun fahimta wani mutum hadisin abdullahi dan mas'ud ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi ayyul amali ahabbu ila Allah ayyul amali ahabbu ila Allah duk cikin ayyukan da za a yi Allah ya fi so ya ga bawa na yi wani aiki ne ya fi soyuwa a gun Allah annabi ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci sai ce manzon Allah sai ne kale ce birrul walidaini Allah ya ga uwa da uba suna jin daɗin ka uwa da uba su ji daɗin ka jama'a duk wanda ya walakanta iyayensa baya gama da duniya lafiya shi yasa ka ga matasa galibi ba su albarkar rayuwa wani zaka samu uban da ya haife shi zai kai shi makaranta sakandare ne aji ɗaya, tun yana aji ɗaya duk bil da zai kawo ma uban na makaranta sai ya ƙara abin da zai cuci uban shi kuma fa uban yana biyan kuɗin ne don ka zama wani abu kai kuma a wannan halin da wannan damar ya taimake kan ka zama mutum ɗin da wannan damar kai kuma kake cutansa ai na rantse da Allah waye ko da Hausa ake baraka ci ba tunda babu albarka a rayuwarka idan iyayenka suka maka albarka na rantse da Allah waye ko da indiyanci ake zaka ci shi haka manzon Allah yake in dai iyaye suka maka albarka a rayuwa na rantse da Allah duk duniya ba abin da zai taka ka inji manzon Allah babu abin duk duniya ba abin da zai taka ka inji manzon Allah wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya abarruhuma bihi ba'da mautihima ya rasulullah na bi iyaye na sau da kafa Allah ya karbi rayuwansu duka sun cika akwai wani abu da ya rage a kaina na hakkin iyayena da suke bi na bashi bayan sun mutu annabi ya ce na'am akwai annabi ya as-salatu lahuma yi musu addu'a wal istighfaru lahuma nema musu gafara as-salatu lahuma shine kullum kana roƙon Allah ya ji kansu ya musu rahama ya haskaka musu kabarin su wal istighfaru lahuma shi kuma kana nema musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya musu afwa wa infazu ahadihima da kuma zartas da wasiyarsu idan babanka ya taɓa maka wasiya yana raye to in ya mutu ka warware wasiyar ba za ka gama da duniya lafiya ba jama mun fahimta tun kana yaro babanka ya ce maka ba da son ka dinga zuwa kwallo na rantse da Allah in ya mutu ka tafi filin kwallon ba za ka gama lafiya ba mahaifiyarka ta gaya maka tun tana raye ni ba da so in ganka kana zuwa wajen kwallo na rantse da Allah tana bin ka bashi don ta mutu ka warware wannan wasiyan ka koma na rantse da Allah in duk duniya da su yi sa'a a kwallo kai ba za ka yi sa'a ba infadu ahadihima wasiyar uwa wasiyar uba idan uwa ta maka wasiya wani ne ta nuna maka shi ta ce ni ba ni so ka dinga yawo da wani to ka fitar kansa in kana so ka zauna lafiya uwar ki ce ta nuna miki wata yarinya saboda gurbacewan tarbiyyanta saboda lalacewanta ta ce ni ba ni so in dinga ganin ki da wacce in kina so ki gama lafiya ki fita harkar ta wani ne zai same ka sai ce ka zo ka raka ni stadium sai ka ce mama na ta hana ni ko shekaran ka ɗari idan uwarka ne ta hana ka wasiyar ta ce duk wanda ka zo faɗa sai ka ce mishi mama na ta hana ni jama'a kun fahimta idan akwai abinda mahaifiyarka ta hana ka kana shekara goma yau 'ya'yanka sun kai talatin a duniya duk ran da abin ya taso in kana so ka gaya wa mutane ba ka yi ba ka ce mama na ta hana ni ko abin kunya ne ka zo za ka tsallake kwalta sai aka ga ka ruga da gudu sai ta yi wani yaya ka ce mama na ta ce min tun ina yaro in zan tsallake kwalta ruga da gudu ko yin laifi ne hakan ba laifi ba ne Mutane mu sun gagara gane kimar iyaye wallahi tallahi shi yasa albarka yayi karanci a cikin mutane kuma abin ne ya lalace da a shekarun da suka shuɗe a baya idan an ga mutum ya zama harmata ta haka sai a dinga tambaya an yi ba bakin uwa a jikinsa yanzu ne duk lalace wanda zai yi an manta ma da maganar wallahi duk da ya taba uwarsa ba zai zauna lafiya ba duk da ya walakanta iyayensa wallahi tallahi jama'a baya gama lafiya ku ji abin da Allah yake wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha حملت أمه ووضعته كرها وحمله وبطاله ثلاثون شهرا الله يتوى وصينا الإنسان بوالديه إيسانا الله يتوى من يوصيه مدن أدم جميد شأن إيا ينسى الله يتوى يتوضى تاموس إيا كار يتوضى تاوى الله منين دليلي يتوى حملت أمه كرها ووضعته كرها ما هي فيسا ta ɗauce shi a ciki a da masifa wa wada'atu kurha kuma ta haife shi a cikin kunci da damuwa inji Allah wa hamluhu wa fisaluhu na shahara daga ɗaukan ciki zuwa ta yaye shi sai da ta yi shekara sai da ta yi wata talatin tana ɗawainiya da shi duk inda ka je a duniya duk inda ka je a duniya a wannan shekara biyun a bayan ta ka je in an ce ka je bakin kura a bayan ta ka je in an ce ka je yarawa a bayan ta ka je idan ka sayi mota ka ba ma uwarka mala bakar mahmud gumi ce motan da za ta hau inda za a kirga hawa motan da yawon da motan ya yi da ita bai kai yawon da ta yi da kai a bayanta ba wa hamluhu wa fisaluhu na shahara haka ta ta ɗawainiya da kai wani lokaci a bada nono ya a boye shi ya ƙi ya kwanta ya ƙi wai wannan matan a ce kana ɗaukan albashi da kai dubu sha biyar wai a wata ba za ka iya saya mata madaran ɗari biyar ka bata ba ai kayi a fara a rayuwa kuma na rantse da Allah ba za ka amfani rayuwar ka ba Allah ya ce ta ɗauke shi a ciki a cikin kunci idan mace ta samu juna biyu fita take daga cikin ɗabi'ar da Allah ya yi ta abinda take sha'awa take ɓacin rai in ba a bata ba sai ta dawo ba ta sha'awun abin abinda ba za ta yi amfani da shi ba ba ta son sa ba ta kyamansa akwai uwar da wallahi zuciyanta yana kwanciya ne in tana da ciki wallahi sai ta shiga bayan gida ta ji karnin bayan gida tukunna ta samu natsuwa a kanka kuma wannan uwan ta ce ka bari ka ki bari kuma wannan uwar ta ce ka yi ka yi baya daga cikin ɗabi'ar mutum da Allah ya yi shi ya ci alli mace in tana da ciki tana cin alli tana cin faran ƙasa tana shan toka ta kan ita ci abincin da ya kamata a ce ta ci duka wannan ɗawainiyar don kai Allah ce kai baraka ci wannan ba wa waza a tukurha ta zo ta haife shi a cikin kunci idan kana da mata ta taba aihuwa a gabanka kai ka san uwa first class ce kana zaune da matarka daga inda ta fara cewa tana jin naƙuda ga ka gata kai ne kai ne mijin ita ce matar kana kallonta tana kallonta sai ka ta fara fitan afiyyacinta duk abin da za a yi a lokacin ba ta ji duk abin da za a mata ba ta so ga ka gata sai ka ga ta fita a hayyacinta tana gumi ba ta san inda take ba kai aihuwa ko baka san yaya yake ba ka je ka zauna ka yi tunani yau da daddaren nan ba ɗada a haifa ba kai ka kaddara a ce yau da ka yi kashin lemo kai ka ji abin da za ka ji akwai damuwa ko babu eh, ba ɗa ba a ce yau za ka yi kashin lemo yau ɗin nan kai ka san irin bala'in da za ka shiga ciki bare uwa don me za ka cutar da uwarka don me za ka cutar da uwarka to ga sunan muna ganin su jingin mutum zai zo nan anguwan ko ya tafi GRA ko ya tafi wani waje ya je ya sayi flat ɗakinsa da silin, ɗakin matarsa da filin falonsa da silin, garejin motarsa da filin sai bar uwarsa a gidan gado can inda suka zauna da ubansa Inda dai yayi a zuba mata abinci a kula a kai mata kai ma ai zaka ga yadda zaka gama da duniya lafiya duk duniya banda uwarka ko matarka bai kamata a ce ta amfani rayuwarka sama da uwarka ba Kar ka yadda wai don an ce uwarka ta tsufa ka ce ba za ka saya mata zanin dubu ashirin ba kai lokacin da ta saya maka kayan mai tsadan kai baka san ma amfanin sa ba yanzu idan ana yayin takalmi mai tsada dubu biyar haka uwarka za ta fasa amfani da kuɗin ta sai takalmin ko ta saya maka riga da wando mai tsada kai idan ta saka maka ma ta san ba za ka yi awa ba ka yi kashi a ciki ba haka za ta sa maka don me kai ba za ka saya mata ba don me kai ba za ka saya mata ba ita da ta cire kudinta babanka da ya cire kudinsa lokacin da ya saya maka mai tsadan kai baka san ma amfaninsa ba kai ne kace bakin cikin ka saya mata zanin dubu goma kai ne kace bakin cikin ka saya mata kujeru a ɗakinta kai ne kace bakin cikin a mata tiles a ɗakinta wai sai in ta shiga wahala tukunna aje a dan dauko kunu da surki a bata kai surki ta baka ba ta bacci sai kai bacci kuma duk duniya duk duniya ba ko ubanka bai kai ta sonka ba duk duniya ba wanda ya kai ta sonka yau inda za a nemi babanka ko mamanka a ce ta nuna gwamna kai za ta nuna to don me za ka cuce ta to wani yanzu haka maganar da ake wani yanzu haka abinda zai dan samu ya kashe sai ya cuci uwarsa wallahi tallahi yayi asara wadda ya shekara talatin a duniya wai bai daura ma uwarsa zani mai amfani rayuwarka ka ga mutum kato saurayi riga shi za kai yaushe to za ka amfani iyayenka ta kai maka je ka yi ciyawa ka sayi dan kunne ka ba mahaifiyarka ka yi ciyawa ka sayar sayi zani ka ba mahaifiyarka ka yi kokari ta amfani rayuwarka kafin ta kwanta dama kafin yan iska su zo su amfane ta haka ne ko baka ba in ma baka saya wa uwarka ba ai zaka saya wa matarka babu wanda ya asara a duniya kamar wanda yake wasa da iyayensa saboda haka yana da kyau ya tabbata a cikin hadisi sadaka da duk abin da ake ana wa iyaye ko asusu aka daga da neman taimako idan ka sa 20 naka ka sa wa babanka 20 ka sa wa mamanka 20 ta cancanci wannan 20 din ta cancanta ta cancanta ta wuce wajen wani abdullahi abdullahi abdullahi bin umar eh abdullahi bin umar wataran yana dawafi a ka'aba sai ya ga wani mutum ya sungumo mamarsa a baya yana dawafi da ita sai ce mishi kai malam ka tsaya yaya kake dawafi da mata a bayan ka yace mamata ce alkawari ne tun da ba ni da halin da zan sayi abun hawa na kai mahaifiyata ta yi aikin haji na yi alkawarin a bayan da ta goye ni ni ma a baya zan goye ta ta yi aikin haji ita fa mamanka ko a mota a cinyanta kake ko a mota a cinyanta kake ita ce take zaune a mota amma kai a kanta kake ya ce mishi alkawari ne yadda mama ta goye ni ni ma na yi alkawarin zan goye ta a bayana ta je ta yi aikin hajji, in goye ta ta yi tsawafi ta yi komai tukunna in dawo da ita sai ce mishi a ci gaba da tsawafi ci gaba da tsawafi ci gaba da tsawafi sai ce mishi to bari in tambaye ka malam yanzu idan nayi hakan na sauke nauyinta yace wallahi abinda take bin ka bashi in an kasa ɗari baka biya kashi ɗaya ba me da ka yi uwa ka biya ta wallahi babu ita son da take maka so ne na ɗabi'a ba wai ita ce ta ƙirƙiro ƙaunanka ba haka Allah ya buga ta da sonka bara irin 'yan tsara sukan nan 'yan sa suka kama shi suka je suka mai irin dukan da suke musu nan lugulugu lugu suka zo bakin titi suka je suka yarda shi malam mahamud ya kira ni yake nuna mun abin da ya faru duka kowa ya watsi uwarsa ce ta zo kato ne saurayi ne dan tsara suka uwarsa ce ta zo ta kinkime shi a bakin titin ta ɗauke shi a shagon malama mu ta zo ta sayi lifton ta je ta dafa tana bashi in ban da uwa waye zai so dan sara suka amma ita hakan tana son kayanta to dan me ka cuce ta idan aka je exam ka ga baka ci ba ko exam din me ka koma ka je ka nemi tabarrukin iyayenka haka yake ko fili za ka sai ka je ga mahaifinka ka gaya mahaifiyarka in ya ce ka je Allah ya bada sa'a na rantse da Allah in ka dace sai ka gina gidan sama a wajen karka yadda ka kuntata ma kanka mahaifiyarka wai da kuɗi a aljihunka ka iya sayan madara ka bata wai ka barta tana shan kunu wallahi zaka zo ka gani zo ka gani zo ka gani kana da abin da ka bata madara da bita ta sha wai ka ɗauki kunu ka bata wallahi tallahi uwa inda ita ce take da halin ka sha madara da bambitan uwa ba za ta baka kunu ba in ga uwa ta baka kunu to iya abin da take da shi ne uwa takan hana kanta ta ba wa ɗanta kai don me ba za ka hana cikin ka ba ma uwarka ba to wai uwar ma lallaba ta ake yi wai arabu lafiya wai fa arabu lafiyan shine ita dai kawai a dan a lallaba ta ana dan hada mata tuwo ana ana ba ta tana ci ita kuma ba abin da ta baka ba kenan ba abin da ta bayar ba kenan saboda haka 'yan uwa mu ji tsoron Allah mu kyautata wa iyayenmu iyakar kyautatawa mu ji tsoron Allah mu kyautata ma iyayenmu iyakar kyautatawa mu nemi albarkar rayuwa ta hanyar kyautata ma iyayenmu Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa wasaida al-insana biwalidayhi husna mun yi wasiya ma dan adam game da sha'anin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautatawa wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun Allah yace amma in suka yi kokari su tursasa ka akan ka yi shirka da ni ko kuma wani abu da baka da ilimi a kai ma'ana ka saba mini ma laisa laka bihi ilmun abin da baka da ilimi a kai fala tuqihuma Allah ce ba za ka musu da'a ba domin haƙƙin sa ai yafi haƙƙin su ilayya marji'ukum Allah yake makomar ku gare ni yake baki ɗayan ku fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce zan ba ku labari na abin da kuka aikata baki ɗaya wallazina amanu wa amilu salihati Allah ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai lanudkilannakum fis salihin Allah ce wallahi za mu shigar da su cikin bayi misalihai Allah ya samu a ciki Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe insha Allah sai mu zo mu dora kuma idan Allah ya nufa gobe za mu a mu ba mu daure qur'ani <laughs> sai dai mu yi hutu ko kafin mu zo mu dawo daure qur'ani babu kyau a daure qur'ani shi qur'ani kullun kuncin shi ake Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk afwan afwan malam zai dan mana nasiha insha Allah Allah ya ta masu <laughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko muna da yake wa ɓangarori su mutanen wannan unguwa ina muku na kwarai da kudu da samun shi da uwa malam ahmad a daidai wannan lokaci da ake da bukatar rayar da zukata da kuma sanya mutane a kan hanya da ya kamata har ku yi yadda da tafi wani dama duk zarafi da aka samu kokari da ɗanƙuɗanka ku taho kun yayin da sun kai hamsin da kuka a duk ma da wani a wani anguwar koro su na turani don jiya da tsarin dawo da kuma. na je da kawo na sayi dukkan sana'o'in sa da aka yi kafin sosin da zuri kalmomin da yake faɗa tabbata ya haɗa su mafi da mara cewa in an kammale wannan sura babu wani firin Allah ba ci cewa kake dawa a shan ya kuma zuwa alim Allah ya mata mata da ta su a yi sun fatiya zuwa nufin da su nafi a tafiyar farko su kara sabon yi da ya sake dawowa sai Allah ya dakatar da ta kasance su dawowa da shiga nufin mutuwa a tafiyar da ta kawai da ɗan ɗaya ya zo ya dakata a ƙarshen sosu zariya ta juma'an da za a shiga su zo su ku Allah ta baraka wa ta'ala da yadda zai ji wannan mutum Allah ya rahmanu rahim wayannan da suka nufi rayuwar na fara kan sun nufi duk da shi da mai ne kokarin da duk abin da za su yi da su muna nan kuma duk abin da mu mallaka da zarafin nan ko ka samu ke a hannun wannan shine ainihin amfani rayuwar mu a na biyu shi kansa malam ina masa wannan kwarin da ke da Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya bai shahara da kowai ba fita da Qur'ani da tafsirin Qur'ani da yawa mun ga sun shahara ne a Amerika da shinne da kwallo da rawa da sauran abubuwa a nan ka shahara a nan kuma duniya ta su in ka ji an ambar sunan a rediyo ba ambar sunan da komai ba sai da shirme da su amma duk wanda zai ambace shi to sai zai ambace shi da alheri wannan aiki da gaskiya ina masa nuna kwarai da gaskiya kan wannan ina fata Allah da baraka wa ta'ala ya sanya kar a gajiya Allah da baraka wa ta'ala ya sa yadda aka rayuwa a haka Allah ya saka su ne ba na uku ni kai na ina wa kai na wannan na da zuwa su yau da duk yadda wani zai bani labari to ba kamar zai da na gani ko wani ke da na tun da daman kafin da umra sha biyar da wata na yi tunanin yadda zan samu lokaci na halatar da na tafi shi gwamnan da fara tafi yaushe za a yi da ke ce ko daga biyar ne zuwa shida da daga hudu ne zuwa biyar to amma saboda a wancan lokaci farko an ce da tsakanin jirgin lemu zai zarafi ne da karfe hudu zuwa biyar to aka fara da biyar zuwa shida to amma daga ba ko suka ya canja daga biyar din zuwa shida can da kuma wani lokacin an riga da an kafa da to wanda ya sanya daga lallai ba zai zama ya dace ba ya zama ya rufe da ba tare da na hana shi wannan shi ba ba ni zan zora mana ban yi magana da shi ba dan ina ajiye mota ta sai ga da zai zubar sai ku ko ba ni zan zora mana a wannan wuri shi ne dole ne mu samu wani kwamiti guda daya bayan kwamitin mu lafi ya ba na wani mana ina jiki a amma wani darsin bai kamata kawai tsaya a cikin darbo wani kare ba mu malamai suka ce an samu wani salin na ce an samu cikin ke kuce tsakanin shekul kusurin shekul bin ba a kan mutumin da ya yi darasi da kuma wanda shi ba shi ne ba amma ya yi su ne suka yi jima tsakanin wa'annan malamin rayuwa wanne ne ya fi samun lada shekul zami ne ce wanda ya yi darasin dan da yi ba da ba samu ya tsaya ba shi ko shekul abin da rubuta ta a shi da ya yi darasin ana yabar kayan sa sai da wasu kaya da mutum ke magana kai ba wannan sai da ji ba ne amma in har wanda ya yi darasin ana fama ya zo matsayin da za a yi rigima kan matsayinsa to bai kamata mu tsaya da shi ba duk inda zarafi ya kamata ya kai kuma a saurari shi to zarafin da malam ahmad jami'ai ya kai a yada shi ya kai a yada shi in kana saurari da yiwuwa kaduna in kana bin kwafa na wasu mutane sai ga wani kudi aka ɗauka aka ji aka aka da sunan tafsiri in kana sauraron rediyo freedom na kano akwai rayuwar da firai amma akwai shi ne ta je wa wannan ya sanya sai ce bukatar waɗanda suke cikin hakan kwamitin wannan lura da wannan suke lallai ne su shirya a samu tare a tsalla guda hamsin wanda kowane suna za su fara naira dubu ɗaya dubu ɗaya su bayar abin da muke bukata shi ne a karu lokaci a rediyo kaduna a karu lokaci a rediyo kan freedom a karu lokaci a rediyo gobe makwata muke a fara da yawon dan Allah sun yi kan ruwa dan Allah sun yi kan ruwa lallai wani bukatar wani kwayar da saboda haka zuwa gobe da malam zai fi zarki zo mana da dungure da takarda a hannunsu duk wanda yake da bukatar samun aljanna to ga fili ga da wannan aljannan nan ba za mu same da kawai da sallah kadai ba Allah bai mana kawai za mu aljanna sallah kadai ba cikin bai magana aljanna da ya magana da ya magana a duniya ne a kudin duniya da yi ake yin Allah tabaraka ta'ala cikin da yake ya ba da aljanna to ya ce a kudin da ya ce a kudin da ya ce a kudin da ba za mu jira ma ne mai zarafi kuma wani shi ya ji to ya kamata a yi tunanin ba bai kamata wata wannan tunanin ba shi na shi ya gama tunaninsa ya kuma yi bincike ya kuma ya zo ya jinsu ya ya jinsu zai isa zuwa zuwa wannan mu'aikini wannan mu'aikini saboda ya zama wajibi gare ni Allah ya tafi tabaraka wa ta'ala ta ji albarka a rayuwar wannan mutum ma da alkhairi ji tabaraka wa ta'ala ta ji alkhairi ya da ka gaba Allah tabaraka wa ta'ala zai gaba a cikin rayuwar ka gaba tabaraka wa ta'ala ta ko bayan ya bar duniya to sai dai labari ya zo ga mutum alkhairi a cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cikin zuriyarka a samu wayan za su zauna kan wannan kujera za su yi albarka cikin yi da a hakan ba zai yanke ba har zuwa a cikin da kasa ba su yi da ta ba ta ala ya masa albarka ko yan uwa da kuma da wannan daga gurare daban-daban na hanyar da su ba ta da albarki da wannan da aikin duk wani da'awa in wani ya kare wani gudu aikin da'awa nan kuma muna da wani nufin wani shi ne tsayuwa a suna a suna kwarai da na yi zarta da da gaba wanda na halitta gaskiya muna yana da cikin yan uwa ga shi kun ga dogon maya ta wannan suna ta sa malam da zai ba amma ta kura mu idan mun kai idan kwani ya zama da duba mu wani haka yi kowa ba ga wasu nila da wani suka rafiya da saboda sun yi wani yanzu ba ba ma kai shekara biyu shekara uku shekara shekara biyu da ke wuce shekara ba ga wanda ke kafin shekara biyu don gani idan mutum ya yi fari wanda ba ba mai to amma ba da zuwa mai ranar sun na da biki sosai idan a zo a ba da sun ne ne yi muna fatan Allah ya saka mu da kai da ya sa wannan bin sunnan da yayi da kuma jajjama azuwa kan sunnan da yayi Allah ya saka masa amfani a lahira muna amfani wa sannan muna godiya wa waɗanda masu na da zuwa da suka <laughs> <laughs> <laughs>